bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda jawabai suka gabata ne muku maraba ne ma ina tsara yin maraba da godiya ga waɗannan manya-manyan malamai da suka ansa wannan gayyata da wannan ƙungiyar mai albarka insha Allah ta yi domin faɗakarwa da ilmantarwa da isar da wasu sako da ake ganin suna da muhimmanci sanin ku ne a yakin charity initiative ƙungiya ce ta matasa a nan jihar Sokoto wadda ta zukufa ga ayyuka na alkhairi abinda ya kama ga ciyar da mutane a cikin watan Ramadana tallafi na gajiyayyu da marayu shirya mara yara marayu bukukuwan sallah domin su ji suma suna da iyaye shirya laccoci domin faɗakar da al'umma ba da tallafin ruwa ba da tallafin ruwa a cikin azumi da wasu lokuta da ba cikin azumi ba kama akwai asibiti da ake ta kai ruwa ake ta kai ruwa akwai wani shiri mai matuka alfanu wanda muka samu tallafi daga har kasashen waje muna yi ne wanda bai fito ga fili jama'a su san shi kamar wayannan ba shine kokarin kawo zaman lafiya a al'ummomi na auyuka da ke kusa ga jihar Sokoto kusan yanzu shekara biyu ana program wanda ake tara al'ummomi na wasu ƙananan hukumomi da ake ganin abu zai iya kawo musu fitina da tashin hankali a zamna da su a tattauna matsalolinsu domin ya kasance an samu waraka an samu furen yi wa wannan matsala wannan kungiyar da nake shugabanci matasan da a ciki waɗanda ke management ɗinta matasa ne da nake kyautata mazato matasa ne masu haɓasa masu kokari masu kai da kawo masu addini da son addini kuma abubuwan da suke ni ne ban san wata kungiya mai zaman kanta a sokoto da ke kusa da irin abin da suke ba bale a kamanta ta da su ina roƙo Allah ya tabbatar musu musu ƙarfin gwiwa ya ba su ikhlasi Allah ya kawar da shaitan tsakaninsu kuma ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba a wannan lokacin sun shirya za a yi waɗannan lakcoci kuma su gaya waɗannan malaman waɗannan lakcocin za a yi su ne saboda lokacin abu a yi shi game da aka ce yanzu na cikin waɗannan goma na farko na watan bilhijja masu falala masu ɗaukaka wanda kusan kasancewar jihar sokoto garin sokoto gari ne na musulmi inda ake karatun addini inda ake son addini inda ake fahimta addini gidajen rediyo na jihar sokoto wasu sun kuma kamar gidajen rediyo na addini kullum ka buɗa karatun ƙur'ani tafsiri wa'azi kullum ka buɗa faɗakarwa ya sa duk wanda a cikin garin sokoto musulmi average ya san waɗannan kwanakin suna da falala suna da girma ba duk kasan musulmi za ka je ka samu an san wannan ba amma mu kasa ce mai addini gari ne mai addini samari matasan mu suna son addini suna zuwa wajajen karatu karance manyan mu suna son addini kafafen yaɗa labarun suna kokarin yaɗa addini za ka abin da za a yi tunatarwa ne kawai za a yi yanzu a haɗu a tattauna wannan abu ka ji wani sabon ilmi game da wa'annan kwanakin goma da layya wanda baka sani ba bayan mun tattauna wa'annan kwanakin goma da falalarsu wanda na tabbata duk wanda aka ce tashi ne yayi magana minti biyu akan falala waɗannan farakin goma zai iya duk wanda aka kasuwa ne yayi magana game da layya minti biyu zai iya sai da kila a samu su gyare-gyare sai su ga manyan malamai mun gayyato za su ara muku abin da kuka sani su daddaka muku musu gaya muku wani abu da ba ku sani ba kuma taruwar nan kadai akan za a yi magana game da waɗannan kwanakin guda goma akan za a yi magana game da layya ko ba a yi ba aka tashi yanzu kawai an tunatar kowa ya san zan je ne inda za a tunatar da ni game da kwanaki goma da muke ciki ko na mu je akan abin da za a tunatar da mu akan layya to wannan kawai ƙara tunatar suwa ne tsakanin mu bale ga ya an ta da malaman za su yi magana kuma ga ya ana ta doka muna roƙo waɗannan malaman Allah ya musu muwafaka ga abin da za su faɗi Allah ya sa su faɗi daidai Allah ya ba mu ikhlasi ya ba su ikhlasi Allah ya ba su ikon sauraren daidai kuma da aikata abubuwan da za su faɗi na tabbata ah, na tabbata cewa wannan wannan taron da za a yi yau da farko da za a yi laye da yawa don duk wanda ana zai yanke wani abu insha Allah duk wanda ana zai yanke wani abu insha Allah a duk da ne za mu ji wanda zai muna game da laye da bi da a yankewa kuma musamman da yanzu da ana cikin yalwa alhamdulillah ne ba ta haɗa gari kowa ya da in gada ma ku giba ta zuwa samu lada malam bashir zai gaya muku giba tana cikin abin da za a yi cikin kwanaki goma na da hako ita na ciki kaga kun samu lafiya in ba ta ciki kuma na ce da mutunci na a yadda muka tsara malamai da za su yi magana malamai uku ne na farko malam bashir ɗan fili malam bashir ahmad sani zai muna magana game da falala a waɗannan kwanakin goma na farko na biyu malam bashir marafa zai muna magana game da layya da falalanta sannan banci su sai malam idris garba zai yi ta aliki wata yi muku sumari duk abin da zamani. malam idris garba zai yi ta aliki banci su sai a tambayoyi da za a yi da ansa da za a bai sai sako na musamman daga alyatim da zai zo shi ke insha za mu tashi domin tunatarwa ce za a yi kuma khairul kalami ma Allah wa jalla insha Allah za mu ba kowa malam bashir zan ka minti 20 sai shekara kaga mu kaddama minti 20 malam bashir <laughs> eh, malam bashir za mu ba shi minti 25 shi ma malam muhammad zan ba shi minti 25 har minti 50 kenan malam idris gabar zai taliki zan ba shi minti 10 kaga sun cika awa 1 kenan ko sannan sai sakonni da za su zo daga baya ta tambaya da an soshi da za a rubuto da kuma sakonni da za su zo daga baya insha Allah na tsammanin wannan yayi domin mu takaita mutane da haddar dora su tafi kuma in bayani ya takaita zai fi saukin fahimta insha Allah ni zan zauna nan a fara Dr. Sani Abdullahi jo suna nan tafi da hanya shi zai canje ni domin ina da uzura wanda yanzu haka suna jira na za ka in ya zo zai canje ne zai ci gaba da zama shugaban zama insha Allah mun fahimta insha Allah mafhum ko to Allah ya muna mawafaka. za ka yanzu zan fara da yadda malam ah, Bashir Ahmad Sani domin yanzu ya muna magana game da falalar kwanaki guda goma na watan da malam kana da minti 25 falsafa tafaddal mashkura akwai wata mata dama ita alafin charity ta shahara da samun ayyuka kai akwai wata mata da ta dafa abinci hamsin a raba ma jama'a fi za don haka insha Allah za a zo da abinci kuma za a raba mutum hamsin insha Allah in kuma an yi biyu biyu shi ke nan za ku samu mamala kujewa alarama da alarama za ku karatu mala ko kuma alarama mutum so muna wa dr sani abdullahi jos maraba da zuwa kamar na gaya muku shi zai canzan a matsayin shugaban zama da ya zo insha Allah yaran mu zai zama a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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يما لمي دكما سرعي قوى مسلمين ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka ko mai tsarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna a safiyar lahadi uku ga watan zulhijja hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da tara ga watan Jun lissafi na gregorian calendar aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekaru dubu biyu da da hudu Allah madaukakin sarki ya saki haɗe mu a wannan masallacin mai albarka masallacin AA Gwandu da ke unguwar sabuwar alƙilla a cikin Sokoto domin gabatar da wasu muhimman lakcoci musamman na yanayin da ake ciki yanzu. Waton goma na farkon zulhijja wanda daga cikinsu ma har akwai abin da ya shafi hukunce-hukuncen layya da ake yi a ainihin ko kuma yake farawa a ranar a safiyar goma ga wata babu shakka an ɗauki nauyi mai girma an tura min kasancewa ta ƙaramin ɗalibi a nan ga shi kusan yau kwana tamanin bai karatu ba saboda yanayin jikin an kwanta asibiti an bar gari an je wasu wurare asibitin da ana ta je fama na fatar Allah ya ƙara ba mu lafiya babu shakka waɗannan kwanakin goma na farkon zulhijja kwanaki ne masu matuƙar albarka kwanaki ne masu matuƙar daraja ko kwanaki ne da ya kamata kowane musulmi ya zara damfe domin ya ribantu da abin da ke cikinsu na alkhairi kwanaki ne musamman waɗanda saboda girmansu da irin alkhairin da ke cikinsu Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su kamar yadda yake a farkon suratul fajr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي الحشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي Allah maɗaukacin sarki ya rantsuwa da alfijiri wanda yake wannan lokaci ne wani lokaci ne wanda yake zaɓaɓɓe a cikin lokutan yini lokaci ne mai albarka waton lokacin huduwa alfijir alfijiri na gaskiya wanda lokacin ne sallar subahin take halatta a kuma lokaci ne wanda abinci yake haramta ga wanda yake ya ɗauki azumi lokaci ne mai matuƙar girma wanda ko a zamanance an tabbatar da cewa lokacin safe yana da maziya yana da wata tsarin daraja sama ga sauran lokutan da muke da su a cikin dare da yini lokaci ne wanda ɗan adam ya fi samun lafiya lokaci ne wanda ƙwaƙwalwar ɗan adam ta fi aiki lokaci ne wanda jikin ɗan adam ya fi kyautatuwa lokaci ne wanda in aka duba za a ga physiologically da biochemically jikin ɗan adam yana cikin mafi ƙarfi ko mafi lafiya ko mafi ni'imtuwa wannan lokacin da safiya lokaci ne wanda ke mai daraja wanda da a ce wannan tafi ne muke yi da sai mu tsawaita a ita kawo bayanai na irin amfanin da ke ga lokacin safiya amma yana daga cikin abin da ake so ka ga manta ga wannan lokaci shine ka amfani da shi wajen harka ta ilimi duk da malaman kimiyya sun tabbatar da cewa wannan lokacin kwakwalwar ɗan adam ta fi riƙon hadda kuma wannan lokacin kwakwalwar ɗan adam ta fi kaifi sannan ga shi lokaci ne da ake yawan karɓa addu'a ga sallar asuba ga askar waɗanda ake yi har zuwa guduwar rana sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma al'ummar na addu'a game da lokacin safi'in nan ya ce Allahumma barik da ummati fi bukuriha ya Allah ka yi ma al'umma ta albarka a cikin sammakonta daga huduwar alfijir har zuwa lokacin huduwar rana wannan lokacin annabi ya muna addu'a da samun albarka don haka duk mai son ya samu albarka ya lidinci wannan lokacin in hadda kake yi kana son kai hadda ta tsaya kuma ka samu albarka da ke cikinta to ka lidinci wannan lokacin in ma addu'a ce kake son ka yi ka samu biyan bukata lidinci wannan lokacin lokaci ne mai matuƙar amfani lokaci ne mai matuƙar amfani musamman ga wanda ya samu abinci ya karin kumallo wanda ke ba mai nauyi ba ya ci to lallai ko kwaluwar za ta kasance kamar magani kamar mayan karfi yadda yake kama yadda ku za ke kama karfi ko to kamar haka kwakwalwar za ta rika tafke ilimi wala yalin ai, da kuma wasu jarrai guda goma waɗannan jarran goma malamai sun yi maganganu game da shi wasu malaman sun ce ai su ne goma na ƙarshen ramadan wasu suka ce a'a goma ne na farkon watan Muharra. wasu suka ce a'a goma ne na farkon watan zulhijja wanda da yau malamai sun fi ƙarfafar da cewa a nan Allah yana rantsuwa ne da kwanakin nan goma na farkon zulhijja akwai hadisi wanda imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al-kubra na shi. a kula imamun nasa'i yana da sunan al-mujtaba yana kuma da sunan al-kubra al-mujtaba shine ake lissafawa cikin kutubus sita al-mujtaba shine cikin kutubus sita Alkubira kuma ya fi girma ya fi yawa baya cikin waɗannan kutubun sita ɗin wannan hadisin ya zo da shi daga a cikin littafi ne na sunan al daga abu zubair Almasi, shi kuma daga jabir bin abdullahi wanda waɗanda suke karatu hadisi sun san akwai matsala idan aka ce daga abu zubair wanda yake majalisi ne daga jabir ɗan abdullahi musamman yana da dalili sosai ga hadisan jabir sannan alhafiz ya zo da shi a cikin tabaka ta mudallisai a matsayin ɗaya daga cikin marwaitan da ba a karɓar ruwayar su sai sai ta hadisi sai sun bayyanar da ta hadisi wasu malamai suna gani a imamu muslim ya yi ta ruwayar hadisai gare shi daga abu zubair al almaki sa'an nan daga jabir bin abdullahi a cikin sahih na shi ya rubuta hadisai masu yawa daga gare shi suna ganin cewa babu illa to ala ayi halin dai wannan hadisin a cikin shi jabir ɗan abdullahi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal fajri wa layalin ashr al yake ashrul adha yace su ne kwanakin nan goma na layya bi ma'ana kwanaki goma na farkon mi na farkon zulhijja to Allah ko ya rantsuwa da abu duk abin da kaga Allah ya rantsuwa da shi wannan abin mai matukar muhimmanci da za mu ɗauki topic mu tattara dukkan ya rantsuwar da Allah ya cike alkur'ani mu fara faffasawa muna bukutawa da mutane za su yi mamaki hikimar da ke cikin dukkanin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su wanda a ilmance ilimin addini da kuma a zamanance ilimin kimiyya duka abubuwan nan da ƙur'ani ya rantsuwa da su duka an tabbatar da abubuwa ne masu daraja wannan hadisi yana a sunan al-kubra na imamun nasa'i hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari shida da saba'in da biyu alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo shi a cikin al-mustadrak al-sahihaini a juz'i na bakwai shafi na saba'in da biyar hadisi ne wanda wasu malamai sun hassana shi wasu malamai kuma sun da ifanta shi saboda ta dalilin da ake tsoro na abu zubair al daga jabir ɗan abdullahi al-ansari to kun ga annan allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanakin ko inda ma aka samu wasu malamai suka goyi bayan wannan ra'ayi an samu wata ruwaya daga abdullahi da abbas yana cewa kwanakin nan goma su ne kwanakin nan dai na farkon watan zulhijja su ne allah maɗaukacin sarki yake rantsuwa da su sannan allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa wa shafi wal watan da kuma shafa'i da wutar menene shafa'i shafa'i shine irin even number abu wanda yake da ɗan uwa biyu hudu shidda takwas goma sha biyu sha hudu sha shidda sha takwas ishirin har zuwa sama masu tafiya biyu su ne ashab alwatar kuma ana magana ne akan waɗanda suke mara ba su da 'yan uwa a turance ana kiransu odd numbers su ne ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗai sha uku sha biyar sha bakwai sha tara ishirin da ɗai za su ci gaba duk yadda kai ba ka iya raba su biyu daidai wa dida ba tare da wani abu ya rage ba to Allah ya yi rantsuwa da shafa'i kuma ya rantsuwa da wuce. menene shafa'i ko menene wuturi ma malamai suka tsara masu na An ɓangaren malamai suka ke shafa'i yana nufin a yinin sallah wanda ke goma ga watan zulhijja ko kaga goma yana cikin even numbers sannan wuturi kuma suka ke yana nufin ranar arfa a ranar tara ga wata kun ga tara ga wata yana cikin odd numbers yana cikin wuce wanda sun goyi bayan wannan dai da hujjoji daban-daban ina fata an fahimci wannan wanda imamul qurtubi yace huwa yawmun nahar da annahu ashir yace wannan shafa'i da ana nufin ranar layya domin ta ayyini na goma wanda ke even number sannan shi kuma alwitr yana nufin yau ma'arfa la'annahu ya cikuwa ranar tara ga wata ranar arfa saboda shi ne na tara yana matsayin odd number wasu malamai da suka kawo fasarori daban-daban suka ce a'a alwitir yana nufin ubangiji shi ne alwitir su kuma a shaɓu yana nufin halittu saboda dukkanin halittu Allah ya halitte su mata da miji ko ومن كل komai da komai Allah ya halitte shi biyu babu abin da yake shi duk da atom wanda muke ganin smallest particle of an element shi ma kashi biyu ne an gane mata ma akwai anti mata ko menene na duniya plant ne animal ne ko kuma ya bada wani kingdom wanda ba waɗannan ba daga cikin kingdom guda biyar da muke da su in biticus classification to duka dai kowanne jirgi suke tafiya suka ce don haka a shakku yana nufin halittu alwit yana nufin Ubangiji halittu haka dai malamai suka tsara ma juna sani so magana mafi ƙarfi a nan shi ne a nan yana nufin a ranar sallah ran goma ga watan filhijja alwitar kuma yana nufin ranar tara da watan watan yau ina fatar an fahimta kun ga Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da waɗannan kwanakin sannan ya koma ya zaɓe a ranar tara ga wata da ranar goma ga wata cikin su ya sake wata rantsuwa da su ko domin ya nuna irin girma da muhimmancin da ke gari su haka ma a suratul buruj Allah madaukakin sarki ya sake rantsuwa da ainihin a ranar tara ga wata da kuma goma ga wata ɗin Allah maɗaukacin sarki ya ce wasu sama'i za ta buru واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخرى Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da sama wadda take ma'abuciya taurari shi ma albusin da malaman sun yi cika fasarori daban-daban wasu su ce taurari wasu su ce masaukai ne na taurari wasu su ce menene da sauransu ba tafsirin ne muke yi ba ana muna da inda muke son mu kai wal yawmil mawqut kuma wani yini wanda aka yi alƙawari ne wanda yini ne aka yi ne a jakaita shi ne yinin kiyama muna da hadisi wanda imamu tirmidhi ya zo da shi a an jami'i nati hadisi na 3339 sa'annan imamu al-baihaq ya zo da shi a cikin sunan al-kubra imamu tabara ya zo da shi a cikin al-mu'jam al-awsat hadisi ne hasan a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-yawmul maw'ud yake huwa yawmul qiyamah ne yanayin kiyama ga tafsiri ya zo muna daga annabi al-mufassir al-awwal ko wanda shine mai tafsiri na farko idan an samu tafsiri ne kuma la fattu ila tafsiri ahadin min al-alamin ba a wayoyi ga tafsirin kowa da ka samu na annabi ko ka tafsiri ka yi jabo jabo kada wanda ya raba ka da shi yace wal yawmil mashhud shi kuma wannan yinin wanda aka kira al-mashhud wanda a cikin aya aka ce wa shahidin wa mashhudin Allah ya ce na rantsuwa da shahid da kuma mashhud shahid ga ya zo fa'il ko mashhud kuma ya zo ismu maf'ul dukkanin su sai ne wanda yake sulasi to anan al-yawmul mashhud annabi yake yawmu arafa shi ya fasara shi cewa yana arafa wanda yana cikin goma dinnan na farkon zulhijja yace shi kuma a shahid yace yawmul juma'a shine yinin juma'a wanda shi ma hadisai sun zo masu yawa game da falalar wannan yinin ciki aka halitta annabi adam ciki aka sa shi aljanna ciki aka fitar da shi aljanna ga dai albarkoki nan da dama da ke ga wannan yinin na juma'a sunan muhallu shahid kun ga yinin arfa ya sake zuwa ko wanda har yawa jiya in muka duba za mu tarar da cewa yinin na arfama shi ne yinin da Allah matsakacin sarki ya ɗauki alƙawari da bari na cewa za su bauta mishi dukkaninmu Allah matsakacin sarki ya tara mu guri ɗaya ruhunanmu daga tsakon annabi adam alaihi salatu wassalam daga baya annabi adam alaihi salatu wassalam ya hada mu guri daya ya dauki alƙawari da mu za mu bauta ne وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا bayan Allah madaukakin sarki ya halarci annabi Adam sai ya shafi bayan annabi Adam ya fitar da dukkanin wata rayuwa wadda za ta kasance ta cikin zuri'ar annabi Adam tun daga ɗan annabi Adam na farko har zuwa ga ɗa'autar 'yan adam wanda shi za a haifa ƙarshe Allah maɗaukacin sarki ya aikata wannan aiki ne a wani guri da ake kira na Oman a ranar arba, saboda albarkar wannan yinin Allah ya zaɓi wannan ranar ita ce ranar da zai ɗauka alkawali da mu cewa idan ya kawo mu a doron ƙasa ba za mu bauta mishi bayan cewa ya ɗauki wannan alkawalin ya azama sama ta kasa ya azama kasa ta kasa ya azama joroki sun kasa kamar yadda yake a suratul ahzab inna akhadna al-amana inna akhadna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman Allah madaukakin sarki yake inna arzal amanata ala samawati wal ard lalle mumun bijiro da amana da sammai da kuma ƙasa wal jibali da kuma duwar Allah ya ce zai azama sama amana sama ta ce a'a ba zai iya ba ce zai azama ƙasa amana ƙasa ta ce ba zai iya ba duwar wasu aka ce musu da amana suka ce ba za su iya ba wa mana al-insan sai mutum ya ɗauki wannan amana shi waɗancan sun ki dauki amanar sun ji tsoro kada su saba amanar Allah Allah ya kama su to amma mu ya adam sai muka ce ya Allah mun ji mun gani muna iyawa Allah madaukakin sarki ce innahu kana zaluman jahula lalle da adam ya kasance mai yawan jahilci ko mai yawan zalunta kai to bisa ga wannan za mu fahimci a ke ginin arafa wanda ɗaya ne daga cikin waɗannan kwanakin goma ko gini ne mai matuƙar girma ko mai matuƙar daraja to me ake son mutum ya yi cikin waɗannan kwanaki domin akwai buƙatar takaitawa babu damar buɗa saboda ƙarancin lokaci me ake son mutum ya ciki waɗannan kwanakin menene darajojinsu na farko muna da hadisi abdullahi da abbas Allah madaukakin sarki ya fara mishi yadda hadisi ne wanda Imam al-bukhari ya zo da shi a cikin littafin sahih hadisi na da tara. Imam abu dawud ya zo da shi a cikin littafin shi na sunan hadisi na 2438 imamu tirmidhi ya zo da shi a cikin aljami nashi hadisi na bakwai. ibn maja hadisi na bakwai a cikin suna sannan za ka same shi a littafin irwa'ul galil fi takhrij ahadith manar sabil al al-albani yana tabbatar da ingancin wannan hadisi duk da yake ma kasancewa cikin bukhari kawai ya isa ko a ainihin jizi na uku shafi na ɗari uku da tis'in da takwas daga abdullahi da abbas abdullahi da abbas ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama fara ma min ayyamin al'amalu salihu fiya abu ilallahi min hazihin ayyam ya'ani ayyamun aiki yake babu wasu kwanaki babu wasu kwanaki na an zo da na kira fi na nafsi ayyam na kira ne ma kuma na fiyaci kaga ta umu an game dukkanin kwanaki ba a ɗaya da kowane kwana ba ba a ɗaya da kowane yini ba daɗa yana cikin ramadana ne ko yana cikin muharram ne ko yana cikin wani wata ne ba a ɗaya ba babu wani ne wanda al'amalu salihu fiya aiki na gari a cikin wannan yini a abu ilallahi ya zama ya fi soyuwa zuwa ga Allah min hazil ayyam bisa ga waɗannan kwanaki yace yana nufin kwanaki goma na farkon zuciya. in sadaka kai ta fi lada ta fi daraja ta fi karɓuwa a gurin Allah cikin waɗannan goma na farkon zulhijja din in azumi kai ya fi karɓuwa ya fi lada a cikin waɗannan goma ɗin na farkon zulhijja in addu'a ka yi addu'ar ta fi karɓuwa ta fi darajar ce waɗannan goma na farkon zulhijja wallahi mai ta jarabta addu'o'i abin ana ganin kamar bayyuwa mu kirgadi waɗannan goma na farkon mai azumi cikinsu mai sadakoci cikinsu mai ayyuka na alkhairi daban-daban cikinsu mu samu addu'o'i waɗanda an ma'asurai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam mu yi amfani da su mu zaɓi lokacin da ya fi cancanta lokacin da aka fi karfa addu'a mu yi addu'a kuma sai ka ga abin kamar yankan yuka nan take abin da muka roƙa sai mu Allah ya biya mu da shi don haka duk wani aiki da ka sani na gari to kirdadi waɗannan goma na farkon zulhijja ka aikata wannan aiki ya fi daraja a gurin Allah bisa ga sauran kwanaki sahabai suka ce ya rasulallahi walal jihad fi sabilillah su fa jihadi sun san abin da ke faruwa cikin shi a ɗauki kodi ka je ka tsara a tsara wani ya yi shahada nan ko wani ya samu raunuka ga jiki an san irin wahalar da ke cikin jihadi za ka suke tambaya wanda jihadi shin hadda jihadi ya fada cikin wannan ala annabi yake walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi shay wanda fa sai zai fika idan ka kiyaye waɗannan yinannukan kai ayyuka alkhairi shine mutumin da ya fita wajen jihadi ya kwashi duk dukiyar da ya mallaka ya je da ita bai dawo da komai na wannan dukiyar ba ba mamaki ma aka kashe shi ta wajen yaƙi ya yi shahada kuma dukiyar ta ƙare ta wajen yaƙi shi kaɗai ne zai cimma darajar ta idan ka tsayu ka azumi ka salloli da sadakoki da sauran ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan goma na farkon zulhijja ne alhafiz ibn hajirin al-asqalani a littafin fathul bari juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da sittin yake wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin akan falalai yin azumi a farkon watan zulhijja sun kafa hujja da wannan hadisin saboda kasancewa azumi yana ai gangarowa ne daga cikin ayyuka na gari ko al'amalin salih musamman ko cikin amalu salih annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce dukkanin ibadodi na ɗan adam ne idan yayi yi ko? in ban da azumi yace na wane ni nake sakawa da shi to ku jibi darajar da ke ga azumi don haka ‘yan uwa musulmi mu yin azumi a cikin waɗannan kwanuka da ɗaya ga wata har zuwa tara ga wata da yake ba a azumi ranar layya da ranar sallah ta ake azumi ko mun san ba a azumi cikin waɗannan ranar guda biyu muna kuma da hadisai da suke tabbatar muna da falalar yin azumi cikin waɗannan kwanukan tara ya zo a cikin sunanu abi dawud daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. cewa kana ya sumu tis a zilhijja annabi na azumtar kwanaki tara na farkon zilhijja an fahimci wannan yana cikin sananu abi dawud hadisi na 2437 haka ma imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al-mujtaba sannan al-imamu ahmad ya zo da shi a cikin al-musnad hadisi ne ingantacci annabi na yi ita kuma kada ka rudu da wani hadisi da imamu muslim ya zo da shi a cikin sahih hadisi na 1176 abu dawud a sunan hadisi na 2439 tirmidhi a cikin aljami hadisi na 756 ibnu maja a cikin sunan hadisi na 1729 kada ka rudu da shi zancen Aisha ummul mu'minin Allah ya tsara mata yadda ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'iman ashara qat tace ban taba ganin manzon Allah yana azumtar wannan goma ba dai to wannan ba yana kore yayi ba ita bata san yayi ba su kuma wasu sun san yayi an fahimci wannan yakan yi ya zo ɗakin yana azumi ba ta yana azumi har ya fita ina fatar wannan malamai dai sun kawo dalilai daban-daban masu tabbatar da cewa yayi azumi ita kai ce bata sani ba kamar hadisi nan da take cewa man ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bala qa'iman wala tusaddiquhu ko cewa man da safin wanda biyo ba ku labari cewa annabi yayi yi fitsari ɗaya ta ce kada ku gaskata shi ta bai yi boli ba illa ta Uzaifa ya ce ya ganshi shi kuma can waje ya yi. Kaga wanda ya zo da ziyara ta ilimi shi ake gabatar da zancen shi akan wanda ya zama tun bai sani ba. Ina fatar an fahimci wannan. To wannan yana nuna daraja ta waɗannan kwanakin cewa a yawaita azumi a cikinsu. Haka ma Imamu Ahmad ya zo da hadisi a cikin Al-Musnad. A na bakwai shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu. wanda a shek ahmad shakir ya tabbatar da ingancin hadisin daga abdullahi ta umar allah ya ƙara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu yinnai daga cikin yinnai na shekara waɗanda allah ya fi so kuma waɗanda aiki a cikinsu ya fi soyuwa a gurin allah bisa ga waɗannan kwanakin goma yace don haka fa aksiru fihin min at-tahlil wa ku yawaita hailala da takbiri a cikin waɗannan kwanaki don haka ka samu wuri ka zauna kai ta kabbar bari kai ta tahlil kana tafiya ma kana iya yi ko kana kwance kana iya yi shi an bato Allah ana yin shi a tsaye ana yin shi a zaune ana yin shi a kwance ko ba haka yake ba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kun ga wannan yana nuna ana ambaton عليا. don haka ka yawaita ambaton Allah a cikin waɗannan kwanakin ga azumi kana yi ga yawa ambaton Allah ga sadaka ga ayyukan alkhairi kana yi kuma kai ta addu'a duk buƙatar da kake da shi mace ce ta rasa miji to ta yi tsaye cikin waɗannan kwanakin ta roƙi Allah Allah zai ba ta miji kuma na gari haihuwa ake bida daga hannu ka roƙi Allah cikin waɗannan kwanakin musamman ma ka gabatar da wani aiki na alkhairi gabanin ka yi addu'a yana daga cikin abubuwan da ke sa addu'a ta ƙara ƙarfi da kuma ƙara samun karbuwa a wurin Allah a yi azumi ko a yi wasu tsalloli na nafifili ko a yi sadaka ko makamantansu daga cikin ayyukan da suke ƙara kusanci zuwa ga Allah sa'annan a cikin waɗannan kwanakin goma akwai wani yini mai albarka wanda shine yinin tara ga wata yau mu'arafa wanda hadisi ya tabbatu daga ummul na Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani ne wanda Allah yake yawaita yanta bayi a cikin shi daga wuta tamkar yinin arab yini ne wanda Allah zai dubi ƙungiya da taron mutane kawai ya ce duk ya gafarta musu laifukansu dini ne wanda ake rabon gafara kamar yadda kake rabon goron ɗan mai aure haka ake kai rabon gafara duk inda bayan Allah suke Allah zai yawaita gafartawa zai Allah ma zai yi kaye ga waɗanda suke a arfa ga baki ɗaya ya gafarta musu sannan ya dawo cikin duniya ya gafarta ma waɗannan ya gafarta ma waɗancan don haka babu yini mai tsanani ga shaidan irin yinin arfa saboda duk bannan da ya sa mutane suka yi suka kwaci manya-manyan zunubai ga sunan to Allah ya bi waɗannan zunuban da kafar. da haka aikin da ya aikata ya rushe sai ya dace kai yake ta kuka yana ganin cewa ya taɓe kuma ya yi hasara ina fatan an fahimta sannan yini ne da Allah maɗaukacin sarki yake alfahari da musulmi da mala'iku mun san lokacin da ya tashi halittar annabi adam mala'iku sun yi tambaya ko oh, a taji alufiya manyan filifiya wa ya jama'a suna tambayar shin Allah za ka sanya wanda zai farna a cikin ƙasa wa ya jima'a sannan ya zubar da jini to shi ne Allah maɗaukacin sarki zai nuna musu to ga hikimar halitta ce ga su can arafa sun tsayu ba don kowa suka tsayu ba sai don Allah ga wasu nan a gidajensu suna ta azumi saumu yawmin arfa ba dan kowa suke ba face don Allah ga wasu nan suna tiba dukiyoyinsu suna bayarwa ba don kowa ba don Allah don haka sai Allah ya yi alfakari da mutane ga mala'iku waɗanda suke cikin sama wannan hadisin Imam Ibn Hibban ya zo da shi a littafin shi na sahih hadisi na 3852 Al-Hakim Abu Abdullah ne sabu a littafin Al-Musarrar al-Sahihain sannan yana cikin littafin sahihul jami hadith na 1867 don haka yini ne wanda yake mai matuƙar daraja sa'annan muna da hadisi a sahihin muslim hadisi na 1162 wanda ke tabbatar da cewa wannan yinin kuma gafara ne ga shekara wadda ta gabata da kuma shekara wadda za ta zuwa babu yanayi wanda Allah ya yi irin wannan tattalin a gafarta maka zunubban da ta yi shekarar da ta gabata sannan kuma a gafarta maka zunubban da za ka aikata ma shekara mai zuwa in ba yanayin harafa don haka mu ga nemanci wannan yi mu yi azumi a cikin shi ayyuka alkhairi masu yawa yin azumi a cikin wannan yinin fa yana kawo wannan gafara, kuma gafara fa ƴan uwa musulmi ba karamin abu ba ce ta fi duk abin da za a baka na jin daɗi ko na dukiya ko na wani alfarma na duniya ta fi duk abin da za a baka ina fatar an fahimci wannan sa'annan ga yinin layya wanda shine na goma wanda a cike shi akwai ibadan layya wadda mala zai muna bayani da yake ana abin ne a gurguje cikin mintuka 25 zuwa 30 babu lokacin da za a fafasawa a buɗa a ɗauki abubuwan da sauransu na zo da hadisai sun fi hadisi goma sha amma kun ga ba a samu karanta su ba sannan ga ayoyin qur'ani daban-daban ba a samu karanta ba ga bayanan malamai nan daban-daban da kuma abubuwa dai daban-daban waɗanda ba a samu yanzu ba to a takaice dai abinda ake so ga waɗannan yin nan goma a yawaita ayyuka na alkhairi a yawaita salloli a yawaita azumi da sauransu kuma yin ne ne goma waɗanda sun fi kowane har ma goman ramadana na ƙarshe waɗanda addala lafil ƙadiri ba su kai darajar waɗannan ba an fahimci wannan malamai sun yi jami na ramadana darrai na goman ƙarshe na ramadana sun fi darrai na goman farko na zulhijja daraja su kuma yin nai. na goma ga watan ramadana na goma ƙarshe na watan ramadana ba su kai darajar yinai na goma farko na watan zulhijja an fahimci wannan su waɗancan da rai sun fi don shi na aka ce lalafil qadr ko su kuma waɗannan yinai ne goma na farkon ne na farkon watan zulhijja ina fatar an fahimci wannan abin da muka faɗa daidai ina roƙo Allah ya sa albarka ciki kuma ya ba mu iko aiki da shi sannan ya ba mu ladaci abin da muka faɗa bisa kuskure kuma Allah ya gafarta muna sannan ya sanar da mu gyara kuma ya ba mu ikon gyarawa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu jazakumullahu khairan Wa ah, alaikum wa rahmatullahi الله وبركاته قال da نقول الله تعالى على الخير ومقدم المحاضرة duk cewa kamar da yi bayani ba ba da ba kuma gaskiya gani na ganin ta ba da ya kawo wani tilin a sai to ba kuma yanayin lokaci bai sa mun yi ba sannan kuma gashi bayanan da ya dauko bayani ne shima ma shamili bayani ka ta fara bayani duk abin da ya dauko zai fayyace mana shi dalla dalla za ka gaskiya ga ɗan abu da ɗan takaita mana da zai daula da mai tadiki za mu jinkirta tadiki gaba ɗaya in an zama sai ta biyu sai mai tadiki ya kawo amma dai karmamance ya kawo mana muhimmancin waɗannan kwanaki goma daga ciki ya kawo mana Allah ya rantsuwa da su kuma ya fara bayanin dalla-dalla da hikimomin waɗannan rantsuwa da ma hikimomin rantsar-rantsar alkur'ani gaba ɗaya sannan kuma ya kawo mana cewa yin harba shi ne yin da al'adun da alfawarin bayi da cikinsa da na cewa ya tsada da rubuka su gani a launin zuri ya tafi haka nan ya kawo mana ce eh, aya da take da alaƙa da wannan inda Allah ce eh, bayan ya ce wa shafi wal wato ya kawo shahidin wa mashhud nan ma ya fayyace mana sannan ya kawo mana cewa yinin harfa da falalan da ke cikinsa daga ciki ya kawo eh, annabi sallallahu babu wani ne wanda ayyuka na alkhairi suka fi karbuwa kamar na ne guda goma sannan kuma ya kama na yinin arfa shi kadai daga ciki akwai azumi ya mana bayani da yayi kan azumi da hadisi da ya kawo na Abu da Imam Ahmad bin Hanbal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana azumtar kwana tara da Hijja sannan kuma ya samu mana wajen jam'i tsakanin wannan hadisi da hadisi da aka rawaito da imam muslim ya rawaito da ummu na aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin azumin waɗannan kwanaki goma ba ya samu mana jam'i mai muhimmanci sannan kuma har ila yau ya kawo mana cewa da cikin ayyukan da za mu yi wa tafai halala ya kawo hadisin ibn umar wanda ke da matankwaci na hadisin ibn abbas ba min ayyamin al'amal salihu da inda abu da lahi da hadhihi da ayyam al a can karshen na hadisin ibn umar yace fa aktiruhunna min al-tahlil wa at-tahbib yawan hailala da dala kuma da ya nanata mana a ciki sai daga sai kawo kalalar wannan yini Allah yana da shi Allah na bugun gaba da mala'iku da wannan yini haka nan albabu yini da Allah ke yadantar da mutane daga mutane cikin sakamakon wannan yini babu yini da aka fi ganin shaidan a kaskance a wulatance a tozarce kamar ayyukan sarfa saboda yadda ke gana Allah ke da dukkan ayyukan da ya ya kawo mana su haka ne ya kawo mana hadisin da sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin arba yana kankare zunubin shekara da ta gabata sai kuma abin da ya shafi layya wanda ya ce ya bai wa ɗan uwansa wanda dama shi ne mulu'insa malam bashir eh, marafa ya ga shi sha Allah ta da bata lokaci ya lokaci ya tafi zan gayyato malam muhammad bashir marafa domin ya zai gabatar mana da ta eh, muhadara akan layya ذاك يقوم جاء يقوم مرضه هل هو عرفا يقوم من يتولى إن شاء الله مسيح إلي قال عمر بصير البدل مشكورا Gracias.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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باكر وانا المجدين من قيس وتادين المخلصي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنا godiya الله تبارك وتعالى وانت wa ta'ala من ya hada mu da wannan فتنسى ولو أن don tattauna waɗannan mabuhan masu alkhairi da albarka da muke bayyana su a cikin waɗannan kwanaki kun ji daga farkon karatunsa Allah ya bashi lafiya gara musu lafiya wannan karatun ba da aka zuma wai wata takwas ne ko nan ba a yi karatu ba kwana tamanin abubuwan ba a yi karatu ba na kuma haka lokaci kuma ya yi ya yi ba abubuwa da yawa ba ni alhamdulillah wajen Allah min bayyana aidini haddan a min kalfin Gaba na malam bashir bayana malam idris na ka minti goma kacar ta ishe da bani yanzu to Allah ya saka masa da alheri malin ya yi maganganu daga cikin abin da ya kamata mu zaɓo mai don ba hankali ko ɗan buɗe da shi yanzu shi ne addu'a a cikin waɗannan kwanaki addu'a na da tasiri ƙwarai da gaske kuma mawuzi na shi ne mawuzin nama Allah ka ba mu nama ya Allah nama ya ubangiji ka ba mu nama Allah ka ba mu ramuna manya-manya da shanu manya-manya wallahi ko shi a bi addu'a muke da kyau sai ku doka barban shi ne ko su kana ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu nama ranar Allah Allah ka inganta mu da lafiya ranar Allah <laughs> ya ku bayan Allah wannan ibada da ake magana ibada ce mai tasiri kwarai da gaske ibada ce wata ubangiji su hana wata alayar da santa domin ana gane abubuwa na da tasiri a wurin Allah madaukakin sarki irin yadda Allah ya sanya shi a kowace shari'a daga cikin shari'o'i akwai shari'ar da za a sanya mu wani annabi wani annabi ba za a sanya mu wannan shari'a ba kowane annabi kowane manzo na da tsarin na shi tafiya da abin da ke dora mutanen da aka yi da kullum ta'alla minkum shir'atan wa minhaja ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kowanne daga manzannin nan da annabawa har ya mai shari'a ta da kuma tsarin tafiyarsa da bakin amma wannan ibada ta nama ta layya Allah ka ba mu nama wannan ibada ta nama kowanne annabi an san ya mai wannan shari'a da dalilin guda biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa li kulli ummatin ja'alna marsakan da yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am kowace kowace al'umma wa li kulli ummatin ja'alna marsakan kowace al'umma mun sanya masa wata wata wani ne abin ibada li yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am don su ambaci Allah ta bara da wata ala a kan abin da Allah ya ba ku arzikin da dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima fa ilahu ilahu wahidun falahu aqrib wa bashiril mu'minin Allah ya ta haka ku gode wa Allah ta bara da wata ala ubangijin da mun dade ne fa ilahu ilahu wahidun falahu aqrib wa bashiril mu'minin ya ƙara da cewa wal mutuna جعلناها لكم من شآئر الله لكم فيها خير اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فخذوا من هذا إن شاء الله وأطعموا الكارع والمؤثر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم wa bashirin هذا kaga nama alkhairi da za a gane nama alkhairi ne Allah ne faɗa kun gane kuwa nama alkhairi ne ne Allah jirgi ne na badana Ta ne da ake zuwa don a yi hadiya da su na gani ana magana hadiya ne kana yin cewa ai ba magana da ya ake ba zan da ke bayan insha Allah a suratul hajj ja'alna halakum min sha'atillah yalla ya ce mun ya waɗannan taguwun ne gare ku daga cikin alamar addinin Allah ta baraka wa ta'ala fadhkuru Allah bi alaiha ko lakum fiha khayr barakallahu fikum ita wannan taguwar ko doke wannan ko cin naman nan alkhairi ne gare ku inji Allah ta baraka wa ta'ala yanzu haka kawai sai wani ya kalli da yare na maka hankali ya ce maka wai wai zo ka littafi na lakum fiha khayr fankuru fallahi alaiha sawa sai Allah ya ce ku ambata sunan Allah wurin kokewa suna ajere shi yasa jagora musan Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai tsomi hadaya shi kadai jarumin jarumai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ne tsoke ya tsoke jaruwa adadin shekarun sa sallallahu alaihi wa sallam guda nau kenan guda 60 fa'iza wata bacci zuwa idan har an kaji ita wannan dabbar ta faɗi kenan kada sai kenan ta faɗi an fede sai mai fakulu min ha sai ya ce daga wannan dabbar sannan karfi ruwa ɗan kundu ce wa ƙarfa imu alfari wa ƙarfa imu kari a ɓarnuta sannan kuma ku ciyar da wanda yake bai rota ba wanda bai tambaya ba والمعتره تولد نعم من البلد هذا كنا اخيه اليوم باي الله اذا كنت مقوم باي تدعي ما في مغنى اكل تسجي والدام اخر دبا مقوم مغنى اكل لي يوم باي اكل شبتا مولي اكل نابا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعدن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأرض فخذوا منها وأطعموا الفارس الفكي الثامن الذي يأتي الملائكة جاءكم هل يأتي الملائكة سأل الله يبيني فأما سأل الله أكثر ودى الله فجأة الله ده أبا سيطة ده أيام معلومات كل يوم الناس فارسي يوم الجمال يمن الكراسي sannan kuma ku ci daga wannan dabbar in kun ci sannan ku san wanda yake albadis waye ne albadis alfakiru karba kallon albadis da alfakiru duk talakawa ne amma dai da zaukin kalmar larabci kana jin albadis kai ka san wanda yake da kebura kuma kai wata kowace irin fuska albadis wanda ko idan suka yake karba alfakir da wanda yake kuma mabukaci haka a ba shi da babu shakka ne da alkhairi da ya bayan Allah tarihi ne kamar yadda na faɗa mana daga farko ya fara ne tun daga tun daga samuwar dan aka bayan kasa haka kuma za mu iya karanto wannan hararon wannan da sunnar baban annabawa annabi Ibrahim Khalilur Rahman da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nika mai jarabawa a wurin wannan ibada babu shakka na daga cikin manyan jarabawoyi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ko bayan ya kammala jarabawoyin Allah ya ya ba masa da kamba ma musu cewa tabbas ya cinye jarabawa duka wa ibrahim allazi wasa fa tamma kunna ya cika su gaba daya to daga cikin jarabawa kamar yadda ibn kai ya kawo a cikin littafin tariqul hijratain wa babu sa'adatain yake cewa falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha la huwa al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin adhim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika najzil muhsinin jarabawar farko shine balaga ma'abu sa'aya a ƙa'ida idan kana da yaro idan kana da aure abinda ke karkari ka haife ka samu zuri'a a farin to wanda kuma ya samu yaron karkar yake yaron ya tashi ya girma ya zama ya kai karfi zai iya aiki tare da ma'aikai shi yasa koda koda a rasuwa misali ko a rasuwa a ce a wani ya rasu ko dan wani ya tafi da bambanci da a ce dan dansa ne matashi Allah ya karbe da a ce kuma yaro ne dan wata uku ko wata biyar Allah ya karba haka suna da bambanci bare da gaske zafin ba zai kai zafin yaro dan wata uku da ya rasu ba zai kai zafin dan shekara 25 ba ilima ya gama jami'a abu zai fara aiki kana da buri a kansa to ka gane wannan ba annabi ibrahim ya gayyace buri a kan annabi ismail alaihi salatu wassalam allah ke bamu labarin bala da ma'ahun sa'aya shi ismail ya kai gayar da zai iya fara aiki ko za a ci gajiyarsa a wurin aiki قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى يا نانا lallai na gani a cikin na. ina yanka ta ya kai dana ka duba kai shawari mai hake gani mai ya kamata a yi ibn qayyim ke jarabawan farko shine karbar umarnin a cikin bacci inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama sai kawo umarnin a fili kowa na da kowa amma tura umarnin a cikin bacci ana son a gwada maka tsabar sallama wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam domin akwai daɗi na jin cewa ma abin da ke lamawa wasa ne ko ba umarni daga wani allah bane ko wannan mai kama da wannan kafin Umar umarnin a cikin barci zai gwada masa cewa tabbas wannan bawan Allah yana sallama wa Allah da baki da a cikin al'amuransa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara yace ka je ka ji ba ka gani me ake gani ya da yake yaron mai hankali ne yaro yana da tarbiyya yaro gidan annabi yaro annabin Allah ya abati ya babana in almasu umar kaga shi kai ya gane wannan umarni daga wurin Allah ne yin manzanni ba sa ba sa mafarkin rubu na shaitan haka duk abin da sa gani a cikin baccin su na umarni kamar sun karɓe shi ne a fili satajiduni insha Allah min as-sabirin za ka sami ni cikin masu hakuri sai Allah ya ce ba falamma aslama suna ka wuya suna sallamawa wa tallahu lil jami to a dan a aslama ibrahim ya kawo wata latifa a gurin nan yace ubangiji subhanahu wata'ala ya lura da ayan da annabi ibrahim ke tsananin son annabi isma'il ku lura da kyau yana kaunar sa kware da gaske shi kuma annabi ibrahim gangar gangariyar masoyin Allah ne tabaraka wa ta'ala wata irin kauna hace tsakanin sa da Allah wa ta'ala hmm? wata kada Allah Ibrahim to wannan kullatin da Allah ya fara kishin kar annabi ibrahim ya karkata zuwa ga annabi ismail sai ya turo mai jarabawa ne na lokaci da bayan da kun gane da aka yanzu abinda Allah ke bukata a gurin nan ba wai yanke yake bukata ba ya fara yanke annabi ismail a zuciyar su farko daga yana fara yanke shi a zuciya ya san dangane cikin bazin samun shakuwa ba domin ba inda za a ka yanke dan adam a fili ba ci ka fara yanka shi a zuciyarka ko ba haka bane yasa yana cin jarabawar farko shi ne. sallama annabi Ismail a zuciyarsa mika wa Allah al'amarin da Allah ya dace da wannan aikin gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadina wa an ya Ibrahim wa kira shi ya Ibrahim kada sanya ta ruwiya ka tantance wannan mafarki da kai na kaza da kai nabi inna hadha la huwa al-balagh al-mubin wannan babban jarabawa ce da Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin sai muka fanshe shi da abin yanka babba rabu babba gaba ke nan inda ya za a yi magana kawai malamin samun narkekin rabu ka tsaya alayya ba abin da fiye da kuna da kuna fahimta ko shi ne mafi koyin darajar rago yanka na layya mai kyau kuma karkaji karkaji kyau ya daga sana wadancin da kuɗi ka ba ta a bata wannan na daga cikin kurakuri da muke ko haka mutum ya zo Allah ya kore mai abin da zai saya in yayi ibada sai muka fara kashi abin a matsayin ibada kuma a haka da ya ku bayan Allah ai wallahi ba zan yi ba ba zan kuskura wajen jini ya sai rahu kwanan da jirgin nan ba zo da kuma shi da wata kai ka wannan muna wa Allah zato ne magana ce ta ibada ba na kai hakuri kai ibada a yanzu ka mika wa Allah a ganyen da Allah zai da lamarin a cikin wannan karatu da kuke fa ubangiji subhanahu wataala da ya jarabi annabi ibrahim sallama me yayi masa me yayi masa ban shi mai yayi da rabu kai ba idan aka aka ba ka kudi misali ka ba shi ba ku karba mu kada cin ka da kudi ka ta hada jumla da dari da ku ko dari ko da biyar ne ba kaji ka kira shinkafa bayan sallah kai kina ki sada da ni da ibada za ka wa ka ba wa Allah ka ba Allah bai za ka shirka ba ko za ka ta samu malam kai tashi da shi da dama ana Allah ka ka ka mita wannan lamarin ka kawai malam ka daina a daina zai a daina zai a kan sha'anin abin da shafi ibada hadisi ya tabbata a cikin aljami'ar tirmidhi daga ummu da aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wallahi ba wani aiki da hadin zai yi ma amila adamiyyun min amalin yawmal dahr min idrakin da ba wani aiki da mutum zai a ranar sallah ranar yanka kenan kamar zub da jini in ji masa Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ji mutum da da kawai malam an ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma duk wani abu da ka sani na alkhairi a wannan ranar ba kowane irin alkhairi ne ba ba ce ma ba in ba yake farilla ba ne kowane irin yanki za ka yi a nan malam malam ka yanke tasba ka ba Allah jina ba abin da yake shi alkhairi a gurin Allah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan jumla ta farko kenan abu na biyu fa inna hatta yawmal qiyamah ita wannan dabbar da ka yanke tana zuwa ranar kiyama bi duruniha wa aslafiha wa ash'ariha wa aslafiha takan zo ranar kiyama kayan ki ka zo zai zo gaban Allah tabaraka wa ta'ala da kafan da kawai da gashin duka da ƙofatan duka haka masan Allah ya mamu labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan manzon Allah ya ce mana wannan jinin da ake yankewa wallahi kana yanka jinin ne kafin ya jira inda zai da cikin zagar sai ya sauka inda Allah da farkon matsayi kana yankawa jinin ba zai ke makurarsa ba sai ya sauka gurin Allah a babban bugire Allah zai bashi minti goma Allah zai bashi babban bagire wanda shi ne take kyautawa sai zan Allah ya fasiku bi hadarsa da Allah ku more mai farin ciki mana ku more rabu da wannan rayuwar ciki ku ji daɗi ku yi farin ciki da wannan ku yi murna da wannan da haka idan Allah ya sa kana cikin masu yin layyar ka dinga tabbayewa kana jin damuwa annabi rama ya ce faqihu bi hasan kai ibada kana jin daɗi ibada kai ibada ka kashe kuɗin ka bayar amma kana nishaɗi ba ta ba muna wa Allah da ba jin cewa kuɗin abinci ka kwashe ka baya. ba ku rufe marasa ce marasa iska ibada ce to kuma na daga cikin abin da ya haifa mana kurakure game da wannan ibada ɗaukar da mantawa cewa ibada ce Allah ibada ta ta sai muka doka kawai wani abu ne da yake faruwa a shekara na al'ada a zan siyo don kar yaro na tare gani a makwabta zan siyo don kar wane ga kona wai tilbuwa mai ko ne tilbuwa shi ba ko tilbuwa shi duk waɗannan surutun da waɗannan afkar da su ne suka lalata mana wannan ibada ya zan ba ma kallon ta a matsayin ibada kadiba Allah subhanahu wa ta'ala to lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wannan jinin da kake gani a wannan dabbar da wannan fatar da wannan kasusuwan da wannan kahon ba abin da Allah zai da sunan yake abinda da kuke na tsoron Allah a cikin wannan dabbar shi Allah zai kalla kawai haka wannan abin da zamu yi na ibada ka ji cewa za ka yi wata ibada wanda Allah ke kauna yake wanda Allah ke kauna yake da ka je ka dinga tunanin cewa za ka je ka so abin da za ka yi kuri da shi a cikin al'umma za ka yi fariya da shi a cikin al'umma kar ka yi wannan wallahi mun sha gani malam na na san wanda ya taba sai wata dabba malam kuma ni na yi cewa ran da sai wannan dabbar a wallahi ya ranka ta dabbun wannan ba dabba kuma wannan ya tare wani ce ka je din yankin unguwar nan gaba daya ba wai karamar unguwa wacce nake ba ta labari ka je ka ji ba din je ka dabba ko marakin da ya san da ya girma wannan san wallahi na zaka shi haka aka ji aka din aka banzan hada ne ma malam saboda alfahari da cika malam aka dinga nema aka dawo dai karshe babu barkin na sai ba wanda zai cin barkin amma wallahi azim wallahi shekara bai dawo ba zai iya wadan dole zai iya kawo wala karfi alfahari malan ka samu mai kyau ka ba Allah mai kyau shine kawai ka yanka mai kyau dan Allah na son mai kyau ba shi nan ba amma wata irin aukaci zan soke kuɗi dubu ɗari biyar miliyan biyu ɗin sai dabba wai kawai tankar tsana kare gari ga wani to shi Allah naka da shi kai ibada saboda Allah ku yi layyana saboda Allah a ɓarin da ta rike cewa na tambayi a ba a yi al'amfani ya kuke layyana lokacin banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko ji bayan Allah na gani ya kuke layyana lokacin manzan Allah ta yi ke tambayar sahabi manzan Allah ya ce wallahi mutum ya kasance a lokacin annabi da ya da cikin shi da ahalin gidansa babu abin da ya dame shi da ɗan tunkiyarsa ko ɗan rakunsa ko ɗan akuyarsa ko ɗan taunarsa da shi da ahalin gidansa ya zo ya yanka ci nama su sadakar da ayar babu abin da ya dame shi ko kuma a yau kun koma kuna kuri ɗan kuri kuke yau kun gane maganar kuwa kun koma muna kuri da yin kina da wannan lafiyar ina na kai ki gani ai na kowa mai gurin nan to ba laifi bane ka sai abu mai kyau amma wani irin abu ne zai sa kai abu mai kyau amma kawai dan kawai fuskar wani yau mai Allah ne maka Allah ne baka zuciyar, Allah ne baka lafiyar Allah ne baka kaza to kai dan shi mana Allah ka bari mu da lafiya Allah ya ku bayan Allah daga cikin abin da zai gwada maka fitillayen nan mai daraja shi a gudun Allah ta bara ga wata ala sunanta ma gaba ɗaya kurban kurban wanda shi wannan suna a larabci yana cikin dukkan wani aikin alkhairi da zawa a kai wanda zai ba shi kusanci da Allah ta wa ta'ala. wata amma haka wannan sunan yanzu ya mamaye dukkan abin da ke da alaƙa da yanka na addini yankan layya ne yankan suna ne yankan alwashi ne yankan hadiya ne to haka kuma ita wannan ibada da za mu yi ta layya ta zo ta mamaye wannan sunan gaba shi daya shi yasa a cikin suratul ma'ida da Allah ke ba mu labarin ya annabi Adam guda biyu wa tulu alaihim naba abana adama bil haqq in qarraba وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر هذا أن كون الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله الناس فلولا نصرهم الذين كفروا من دون الله قربانا آلهة فضلوا عنهم وذلك إثم ومكان وأنا بعد ما يطلع جيرو مصمم وجه آيات في سورة المائدة آه umarin sun karba ba su umarin sun gabatar da aikin ya kai ibada ta ya kai Allah ta baraka wa ta'ala kaga wannan zai gwada maka muhimmanci ta wurin Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu hanyar labuna Allah ka ba mu nama ya Allah ka sa mu ci nama ka ba mu lafiyar cin nama ka sa mu sadakan nama ka ba mu manyan shanu da bayan labuna ya Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وانا محمد بشير الله يسعدك على خير الاسره والمسر والعروسه والكندم المحاضره ودليا لدولة يتفق ديسي وشناوة شناوة مرة هي حسرة شناوة هيك جاوة لا أكسي جديوة ألوك تيكونا جاوة شناوة أسدك الجوتر أو كما يدري مساعد كرأو جديا Allah ya samu dace Allah ya hore mana abdullayya Allah ya saka masa da alkhairi a takaice malam Muhammad Bashir ya kama da abubuwa muhimmai daga ciki dai ya zama da bayanin wannan ibada da yadda ta kasance a kusan kowace shari'a Allah ya shar'anta wannan ibada ce kullum bi Allah min shira shir'atan wani minhaj haka ne ya kama da fitar annabi Ibrahim wanda ya fayyace mana ya fitar mana da hikimomi da wasu muhimman abubuwa da bayan wanda ya zakulo mana cikin littafin malayi da kayyumul jauziya da dama ya shahara da ire-iren waɗannan labari da kuma abubuwa da zurfin fahimta da ga ta mana muhimman abubuwa da ba a nabi wa annabi da ibrahim alaihi salatu ibtila'i da yadda wannan ibtila'i ya kasance mataki mataki kuma da yadda annabi ibrahim ya ci wannan jarabawa da irin yabo da Allah ya masa cewa ya ci wannan jarabawa kuma ya ci kata Allah ce Ibrahim alladhi ba haka ne an kama da cewa daga ciki a wannan gini da gini ba aikin da ya fi soyuwa a wurin Allah kamar zubar da jini amma kai na daga zubar da jinin dabbobi ba zo da jinin bari adam ba zubar da jinin dabbobi gini a da ya fi komai kusantar da zuwa ga Allah a wannan gini ya kawo mana hadisi a kan haka haka nan kuma ya kawo mana ya ja mu cewa za mu yi layyar dan Allah kar mu dinga yi layyar dan alfahari cewa wani ya yanka rago ka ta nima sai na yi irin dan a gani a ka yanka wanda ya fi naci duk wanda ya sayi rago a shi yau ka sa a zuciyarka sai ka wanda ya bi wanda ba matsala ba ce amma dan Allah za ka yi wa Allah godiya kuma tun da ibada ce da Allah ke so to bari ka yi kokari ka samu iya karfinka ka yanka dan Allah to ka nemo dabba da kowace yana da kyau idan dan Allah kai amma dan alfahari kai to za ka ta shari'i ban za ka ne ka wannan kinta wani bawan Allah wanda ya ka dan alfahari kuma ya tashi a tutar babu haka nan ya kawo mana ayar da Allah ke cewa lan yana da Allah da ruha wa la jimahu ha wa la yana da ne cewa wa wanda Allah yake lura da shi da taqwa da cikin ba girman da ka yanka ba duk girman dabbar kan babu gawa tare da kai kaga babu wani fa'ida takawan nan da ke zuciya ka to ita ce abu da aka ce ga girman dabba kuma ka yi dan Allah to kaga ka riga ka gama cin da nan amma kuma girman dabba kan ma dan Allah kai ba bai da wani fa'ida wannan na ce dabbar ba ta da wani girma ko ba dan Allah kai ba kaga na san wannan ko kuwa ce ga dabbobin da yawa amma ba dan Allah kai ba kaga wannan buga mana misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yanka tabuwa sittin da uku da hannunsa sallallahu alaihi wasallam to zo mu buga ba kuma da daga ce wannan ah, abin da malam shi ya kawo mana gaba da gayya da kan da khairi sai abin da ke gaba shi ne taliki da malam ko kuma rashin lokaci rashin lokaci shi ya cuci wannan ya kama da ta sai ba da ya shirya wani abubuwa da dawa amma da ya fara kuna gani sai wa dace shi da haka wannan ke sa sai dace da gaskiya a kan kowa na bashir zani haka shi ma kai wani na bashir marama ma da yadda da zuwa ba shi ma ta kila sai mun masa haka shi na tafi zai zai bada taliki a muhajirori guda biyu gaba da ya fi waka ma da yadda zai su kare da saddal mashkuran ma'ajuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد malamai da yan uwa ɗalibai maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayanai sun gabata daga malamai abin da ya shafi falalar goma ɗin farko na zulhijja da kuma abin da ya shafi wani abu na layya Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abinda malamai suka faɗi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar an riga an yi wanki an gama ni waya zan yi saboda haka ninawa ba wani abu dai mai muhimmanci sosai ba wanda ko ba ɗauka ba an dai riga an gama wanki kowa da ya san matsayin wanki da tsarwaya an riga an gama muhimman bayanai abinda nake so in jawo hankalinmu a kai shi ne aka ambaci fadalar lailatul qadr fadalar wata ramadana fadalar goma ɗin zulhijja fadalar yau mu'arafa fadalar kaza fadalar kaza fadalar kaza Wai shin mun taba zama muka yi tunani wai saboda menene ubangiji subhanahu wata'ala yake tattara falaloli a cikin wasu kwanaki da kuma tattara wasu falaloli da albarkoki a wasu wurare mun taba zama muka yi tambayar kanunmu akan hakan idan ba mu taba zama muka yi tambaya ba to ya kamata mu tambayi kanin Allah subhanahu wata'ala yace Bismillahir Rahmanir Rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr mun saukar da alqur'ani a lailatul qadr menene ya sanar da kai abinda ake nufi da lailatul qadr saboda girman lailatul qadr Allah ce lailatul qadari khairun min alf shahr wannan dare da ake ce mai lailatul qadar to yafi wata dubu wato ibadar da zaka yi a lailatul qadar idan Allah ya karɓi ma ibadar to yafi ibadar da zaka yi cikin wata daya daya daya daya har dubu wanda babu lailatul qadar a cikin ashe ka samu bonus mai yawa to idan ya kasance haka nan ne wata dubu din nan malamai sun ce shekara ɗari eh, tamanin da uku da wata hudu to shin duk gaba da wata kila shekarunka ko tamanin ba za su kai ba bali a aza hudu amma ka yi aikin da wanda ya rayu fiye da shekara tamanin kafin shi samun falala da kuma lada a wurin Allah subhanahu wa imam malik ya ta hadisi wanda malamai suka ce wani hadisin bai inganta ba ibn abdulbar bai samu isnadin hadisin ba ibn salah ya kokari ya kokari ya samu isnadin wasu hadisai guda hudu ne to daga ciki akwai wannan hadisin cewa nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam rayuka al'ummarsa za su gajejjeru shi don kai ne ya faɗi rayuka al'ummarsa shekara 60 ne duk wanda ya wuce 60 to bonus ne an gaba shi to duk da 60 ya ba kowa ke kaiwa ba a in ka kai din to ka kai iyaka ka ɗauke nan duk abin da za su biyo saman 60 cikin bonus kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna damuwarsa idan ya diba shekarun da al'ummomin da suka gabata suka yi ta yi annabi nuhu alayhi salam bai fara wa'azi shekaru nawa dubu babu shekara hamsin ya yi ta kira zuwa ga al'umma su dukkanin ya fara wa'azin ba to sai ga shi shekaru al'umma su fitin saboda haka sai nuna damuwa sai Allah ce to gane da tulkadar an ba al'umma an ka shekara goma kana ibada a lailatul qadar kowace shekara lissafa shekaru nawa ibada shekaru nawa ka tara na to idan aka ce falalar kaza bonus ne Allah subhanahu wataala ya tattara ya cusa muna a wannan wurin ko hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda gajen shekarunmu da kuma mu a wurin ibada da kuma irin yadda al'amuran duniya suka ɗauke mana hankula daga barin ibada a wannan zamanin da muke ciki da Allah subhanahu wata'ala ya san kowane irin zamani ne saboda haka sai aka ta ba mu bonus daban daban daban daban daban da idan muka mai da hankali ga wannan bonus inda Allah subhanahu wata'ala ya keɓe muna a cikin waɗannan lokuta na falalar kaza falalar kaza falalar kaza din nan muka dage muka ibada a ciki to sai mu cimma waɗanda suka tsere muna waɗanda ba su ke bayan mu kuma ba za su cin muna ba su kuma mu duba sikirin bayan sallah da abu zarar jifari ya ruwaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 a cika dari da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu kullu shay'in qadir yace ku sai ku tayi ku talakawa za ku cimma wanda ya tsere muku wanda kuka wuce kuma ba zai cin muku ba suka je suna yi sai masu kuɗi kuma suka biya su kuma suka kama yi tun da laƙani ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai wani ya baka ba alhikma balatul mu'min ko saboda haka kuma sai suka ci gaba da yi talaka sau koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam masu kuɗin nan fa da ke sadaka da dukiyarsu da ke sallah da muke yi da ke azumi da muke yi sun faɗi lakanin ga da kabbamu sun dawo suna yi tuma. annabi ce to shi ke nan kuɗi hankuri dukiyar da Allah ya ba su sanana ce kuma ina ba wanda ya ga dama saboda haka sai suka ji ciwo wannan bonus da suke samu ga masu kuɗi su ma su suna samu wannan bonus to irin wannan bonus din ne Allah tattara mana a goma din farko na wannan wata na zulhijja mu ji jihadi fa don ɗauka kalmar Allah da idan mutum ya je jihadi duk gaba ɗai cikin yarda Allah shi tafiyarsa har ya dawo in kuma an kashe shi ya shahada shiga aljanna in ya dawo ya dawo da alkhairi mai yawa kuma ga ganima amma duk da haka aka ce kai da baka yi jihadin ba ibadar da za ka cikin wannan wata a goma ɗin farkon nan to ta fi jihadin da shi wancan mai jihadi ya yi sai dai ba in komi da komi shi duk gaba ɗaya da ya fita bai dawo da komi ba sannan ne zai daidai da kai to Allah kwatanta wannan fadalar ka gani ka yi azumi kayi sadaka kayi sallar eh, da yabinan dare kayi nafilolin yini wanda farillu su ne gaba kamar yadda muhammad muhammad bashir mara kai don sai an samu farilla sannan nafila ka samun gindi zama saboda haka waɗannan kwanuka guda goma mu kokari mu ci moriyarsu kan mu bari su wuce haka nan kaga ga a ce su wuce yau muna uku ga wata sauran kwana bakwai shi nan da bakwai ɗin nan sun sun wuce wata shekara na dawowa ta iskoka ba ka da tabbas saboda ka yi ƙoƙari duk ko mu yi ƙoƙari gaba ɗaya mu ci moriyar waɗannan kwanukan sannan dangane da maganar layya abubuwa guda biyu ne ko uku zan tunatar a kai abu na farko shine matasa ana barin ku baya kware game da sha'anin layya waɗanda ba su yi aure ba kan ku ɗauka fa cewa layya nan ta masu aure ta ɗai kyau. ya ce ban da matawa zai wa layya a'a ba za ka wa layya wa kake wa sallah da baka da mata wa kake wa azumi da baka da mata eh wanda ke da iko mana zuwa aikin hajji wa yake zuwa aikin hajji da bai da mata baka da uwaye baka da ƴan uwa baka da abokan arziki sannan a ƙarshe Allah ne ake wa layya. ka ɗibi naman layyar ka ci mustahabi ne ba dole ne ka ci naman ba saboda haka malamai suka ce a kasa naman layya uku sadaka kashi ɗaya su ne ga wa'inda ba uwan ka ba wa'inda za ka ba sadaka su ko ‘yan uwa kyauta ake ba su sannan kashi ɗaya kai da iyalinka saboda haka matasa ka ku da kindiman kindiman wayoyi a hannu wani mahaifinsa bai da abin da zai layya amma matashi ko matashiya ga su da wayan dubu ɗari biyu dubu ɗari uku a hannu kawai ana latsulace kawai kike don Allah a jin tsoron Allah a ba Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ba Allah zai baka fiye da abin da ka mallaka sai da wayar nan kai layya ko ka sai da wayar nan ka sai ya karamar waya sannan sauran kuɗi kai layya kafin shekara ta dawo ka ga irin falalar da Allah subhanahu ta'ala zai yi ma saboda haka a ji tsoro Allah sannan abu na biyu wurin sadaka da naman layya gaskiya wani bin muna wa Allah ruwa alhali kanunmu ne muke waruwa da yawa za a yi layya ka yi cewa ko tsinke guda wanda ya layya bai ɗauka ya yi sadaka ba wani ba ko kuma abin da zai sadaka da shi bai kai ya kawo ba tsoka guda da an miƙa mata jefa fafata shi kenan sadaka kenan ina muka share ma ɗan uwanmu da ba su layya ba hawaye ta wannan hanya mun share musu hawaye ba mu share musu hawaye amfanin sadaka da naman layyan wani ba ga yan gudun hijira kafin yan gudun hijira akwai talaka da yawa waɗanda ba su da ikon layya saboda haka mata ku tunatar da mazajen da ke ba ki shawara ya ɗauka fiye da wanda ɗan uwanci zai ba shi shawara ko mahaifin shi ko mahaifiyar shi masu yi muku gadi kan ku basu da yin wallayya ana iya haɗa kai da masu yi muku gadi a cuce ku ku ba masu yi muku gadi ragunan layya Kun yi layya a ba shi rago guda ya yi layya da rago ya yi mamaki ina rago ya to shi mai gadi ƙwarai ku yadda kowa ya layya kai ma kai da matan ka ɗiɗiyar ku ku layya ku duba ku gani irin yadda zai sa ido ga aikin gadin da yake yi saboda haka don Allah waɗanda aka san ba su yi ba su aka ce a ba sadaka kai ka ɗiba ka bashi ni na ɗiba na bashi ba yanda ake suya gidan duk wanda ya layya su ma gidan su sai a yi suya haka amma kar su zan suna jin kamshi ga gidan makota da gidan abokan arziki suna cewa Allah ya isa don me don an tabbatun ba abin da Allah ce saboda haka don Allah kiyaye a wannan wurin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin layya sannan idan ya ba mu ikon layya in muka yanke gobe ya ba mu ikon mu ci naman sa'annan in mutuwar ne ma za ta zo tukunna ta dauke mu mu je ci naman layya su eh kan mu ci naman layya su ba ta zuwa sai gaba tana dai zuwa kenan to ya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu yi kullayya kamar da muka ambata malamai sun magana dangane da addu'o'i lokacin da karma addu'o'i mun san idan matsalolin da muke fama da su a Najeriya saboda haka mu dukufa wurin yin addu'o'i a bangare daban-daban ko ina da yan uwanmu da suka je aikin hajji Allah kai su lafiya sa su aikin hajji lafiya ya mai dan mana su lafiya kuma ya zauna da kasashen mu a lafiya maza ku da mata mu zo Allah rufa mana asiri wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ما شاء الله تبارك الله مالا إدريس جزاكم الله خيرا مالا إدريس يا قارا وقتنا مهاجروري gishiri ya kuma tunatar da mu da muhimman abubuwa masu muhimmanci musamman layyar da matasa wanda hakika wasu muhimmancin layyar ba mana sake da sanin ladanta da muhimmanci ta da amfani da da ba Allah ya sa Allah ya samu amfani da abin da muka da dare. shi kuma sauran abin da kasance sabanin wanda suka gabace shi gurin muhadara yanzu abu na gaba shi ne tambayoyi kuma da kusa ne tambayoyi sun yawa ba ma juna ba da zama ma'ana da gaba daya amma wanda ke da akwai insha Allah da farko za a tantance tambayoyin da suke kama da juna sai wata ta wadatar manaura haka na cikin waɗanda suka saura za a fara da muhimmai da waɗanda suka fi muhimmanci kuma suka fi alaƙa da mudoyin da aka yi muhadara direct to da waɗannan za mu fara ya ta zama sai a zo kan wani sai su muhimmanci ba inda lokaci sai a shiga kan waɗanda ba su da alaƙa da dole da kai muhadara a kai to za ka insha Allah ku yi zai kirawo a wane ne abu salam ne kowa zai karanta Abdurrahim zai karanta mana tambayoyi sai mu duba mu ga da wa take alaƙa cikin waɗanda da Ko muhadarori sai mu ba shi damar da Allah na'am assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Me tambaya na farko ana cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ƙara malaman mu lafiya malam jiya na ji wani wa'azi malam jiya na ji wani wa'azi wani malami yana cewa bayan azumin arfa na asabar ko da bayan azumin na asabar ko da na arfa ne shi malam me mai sahihin wannan magana saboda haka yanzu an ji mutane na ta bada uzuri akan wannan tambaya alhamdulillah dangane da azumi ranar asabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ya kasance babu wani dalili na shari'a da zai sa ai wannan azumi iyaka ganin dama ce kawai mutum zai azumi ne na nafila to yare yare waɗannan suna nan waɗanda malamai suka tattauna a kai akwai tahiyatul masjidi da nan ma an tattauna a kai lokacin da aka hana yin sallar nafila za a yi tahiyatul masjid ko ba za a yi ba to irin waɗannan idan ya kasance sallar na da dalili ko kuma azumin na da dalili a shar'ance yawancin malamai sun tafi cewa akan cewa ana yin wannan azumin. saboda azumi ne mai dalili ba ganin daman ka ne kawai kace bari azumi ranan abin tara ga watan misali a ce muharram ko kuma watan rajab ko watan sha'ban a'a tara ga watan muharram da zaka yi azumin nan ka yi ne don rana arafa kenan dalilin da yasa zaka yi azumin kenan to saboda ka wannan dalilin din ya baka damar yin azumi a wannan ranar ita kadai idan kayi juma'a ka haɗa da asabar ba mai cewa saboda ne duk azumin nafila an kayi asabar eh, duk da lahadi sallah ce a nan ba za azumi ba in kayi asabar ɗin sai ka tsaya a nan kawai amma ka haɗa juma'a da asabar kuma ka yi daidai ba kai kuskure ba duk azumin ne amma wanda asabar kadai din kuma to shi ma ya daidai ba a cewa saboda mi don saboda dalili ne ya sa yi wannan azumi wallahu a'lam jazakumullahu khairan da haka jama'a mun ji kar wani je ce maka kai azumin arfa ka salwan kawai da kanka wannan falala da haka gashi mun ji bayanai azumin ranar arfa duk ran da ta faɗo annabi cewa ya arfa da haka duk ran da ta faɗo kai azumin ka na arfa ko da asabar din kai shi kadai wala ba sai ce kuma ka da juma'a wala ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin akwai bambanci akwai bambancin lara tsakanin wanda ya yanka babbar dabba da karamar dabba shin wani aiki ya fi lada a cikin ayyuka na lada a cikin goma na zulhijja dabba kala biyu ba na da fitar da tambayar da kyau akwai kala misali gefen rago babban rago da matsakaicin rago da karamin rago babban sa da matsakaici da karami babban rago da matsakaici da karami wanne ne ya fi wannan daya akwai kuma wanda ya yanka rago min da wanda ya yanka rago da wanda ya yanka sa da wanda ya yanka rago duk suna iya shiga cikin wannan tambaya da haka na fito da su da malai ba an saka kowanne to alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam dangane da dabbobin da ake yankawa alayya rakun mashanu, da kuma tumaki da awaki to a wannan yawancin malamai sun je akan cewa rukunin rakun masu ne suka fi daraja saboda kwatantawa da hadisin abin nan juma'a manzo sallallahu alaihi wasallam ce marra fi sa'ati al-ula faka annama qarraba badana wa sa'ati ath-thaniya qarraba baqara wa sa'ati ath-thalitha qarraba kabshan wa sa'ati ar-rabi'a qarraba dajaja wa sa'ati al-khamisa qarraba bayda wanda ya lokaci na farko kamar wanda ya sadaka da rakumi ne wanda ya lokaci na biyu a wanda ya sadaka da shanu wanda ya ce lokaci na biyu a na uku a wanda ya sadaka da rago ko akuya wanda ya ce lokaci na hudu a wanda